وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة شهر رمضان هجرة تدبودة داري حدود عرب انجشدة دي دي دي شاهد دوتان اوك شكرة تدبودة داري شرند بيار زام شكرة تفسير سورة الشورى ان شاء الله makaratunmu na yau yana dauke da bayanin nauyin sana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim amin كذلك يوحي إليك وإلى الذين من ذلك الله العزيز الحكيم حاميم عين سين قاف الله سبحانه وتعالى كذلك يوحي إليك kamar haka Allah ya wahayi gare ka kamar haka Allah ya wahayi gare ka kaga yana magana ne da Annabi Muhammad idan aka ce kamar haka me ake nufi ya samu bayanai daban-daban daga cikin bayanan akwai na alimamu tsabari wanda ya kawo a tafsirin wannan sura wato akwai malaman da suke cewa abinda Allah yake cewa haka za yuhi ilaika ya muhammad wa ilal ladina min qablika min anbiya'ihi yanda aka maka wahayi haka aka yi ma annabawa da suka zo kafin ka aka suma aka yi musu wahayi wannan tsoron tana dauke da bayani ne game da wahayi da aka yi ma'anar muhammad da kenan allah yake cewa babu bambanci a tsakaninka a sauran annabawa to sai aka samu waɗanda ke gani tunda sai da allah yake hamim ayin sin ka sai ce kazalika to wannan sai ya nuna cewa qad uhiyat ila kulli nabiyyin bu'isa wannan suran ko dai gaba ɗayanta ko kuma waɗannan harufan da Allah ya fara kawowa ba a nai Muhammad ne kada ya kaba shi ba Allah ya taɓa saukar da su eh, ilal ladina min qablihi min an biya illa waɗanda Allah ya aiko kafin aiko a nai Muhammad wato Allah ya yi wahayin waɗannan harufa hamin ainihin ka ko kuma Allah ya yi wahayin wannan sura gaba ɗayanta kazalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika ya nuna kamar hakan Allah ya maka wahayi kuma ya wahayi ga waɗanda suka zo kafin kai kaga ya nuna kenan wannan suran Allah ya taba saukar da ita a da ko dai gaba ɗayanta ko kuma farfanta. don wannan magana ta zo a haka akwai waɗanda ke da wannan fahimta inna hamim ain sin qad uhiyat ila kulli nabiyyin bu'ita wannan sura suratu shura Allah ya saukar da ita ga duk wani annabin da ya aiko a duniya kowane annabi to wannan akwai wannan fahimtar farai sannan kuma wannan fahimtar tana da dalilai don kuwa karka ɗauka alkur'ani nan gaba ɗaya yadda kake ganin sa manzon Allah ne kaɗai aka ba shi ba gaba ɗayansa ba ne akwai wasu sassan alkur'ani waɗanda Allah ya bada su ga wasu annabawa akwai sassan alkur'anin da babu shakka babu wanda Allah ya taba ba masa annabi Muhammad abin ke gwada maka haka shine wani hadisin Abdullah bin Abbas da aka samu Abdullah bin Abbas yake ba da labari yace bainama Jibril alaihi salam qa'idan inda an an taba samun lokaci mala'ika Jibril yana zaune kusa da annabi Muhammad ya zo ya zauna da manzon Allah suna zaune sami'a naqidan min fawqihi sai manzo Allah ya ji wata ƙara ta sama ƙaran mai tsanani farfa'a ra'sahu sai ya daga kansa mala'ika jibrilu sai yake cewa haza babun mina sama'i fuke ma. ga wata kofa an buɗe ta a yau lam yufta ƙaffo illal yauma ba a taba buɗe wannan kofar ba sam sai a yau mala'ika jibril ne ke gaya ma annabi muhammad saboda sun ji wata ƙara a sama da don haka dai daga kai sai ce to ga wata kofa na a sama an buɗe ta ita wannan kofar ba a taba buɗe ta ba kafin yau wannan ya tabbatar ma sama tana da kofofi kuma ana buɗe su ana kullewa to mala'ika jibril yana kallo fa nazala minhu malakun sai ga wani mala'ika ya sako ta wannan kofa wani mala'ika ne musamman ya sako ta wannan kofa faƙala sai mala'ika jibril ce to kuma na biyu Ha za malakun nazala ilal ardi ga wani mala'ika yana saukowa doron ƙasa lam yanzil ƙaɓɓo illal yau ma shi wannan mala'ikan bai taɓa sauka ƙasa ba in ba yau ba kaga ƙofar ba ta buɗe ta ba sannan mala'ikan da ya sauko ta ƙofar bai taɓa saukowa ba mala'ika jibril yana kallo sai ga mala'ikan nan ya iso majalisun manzon Allah fa sallama yana zuwa sai ya sallama kaga kenan sai da yayin annabi Muhammad sallama to da suka amsa sai ya ce abishir bi nuraini albishirinka ga wasu haske guda biyu Allah ya baka uti ta kuma Allah ya baka wani haske guda biyu lam na nabiyyun ablaka. ba a taɓa ba ma wani annabi kafin kai ba ji kalmar da ya faɗa shi wannan mala'ika ga wasu haske guda biyu an ba ka ya kai muhammad wannan haske ba a taba ba da kyautansa ga wani kafin kai ba sai mala'ikan ya ce waɗannan haske guda biyu fatihatul kita suratul fatiha wa khawatimu suratul baqara sai kuma ayoyin ƙarshen suratul baqara daga amana rasul zuwa ƙarshe waɗannan daga da fatiha da amanar rasul mala'ikan yace lam yu'ta ma nabiyyun qablaka ba a taɓa ba ma wani annabi kafin kai ba kaga kenan fatiha khususiya ce ga manzon Allah kuma da aka ce ƙarshen bakara ai ba ce duka bakaran ba ba ce duka bakaran ba ƙarshen bakara ba ta ba ma wani annabi ba in ba annabi Muhammad ba to sai mala'ikan yace lan taqra'a bi harfin kuma ba za ka karanta harafi ɗaya daga cikin ayoyi guda waɗannan surorin kashi biyu ba saboda in ka dubi Fatiha addu'a ce amanar rasulu ma addu'a ce to duk abin da ka roƙa a Fatiha da kuma abin da ka roƙa amanar rasul illa o Allah zai baka shi wannan wannan mala'ikan haka yake ga ma'anar Muhammad saboda kai sa da Fatiha da amanar Rasul suna daga cikin addu'o'i wadanda in kayi su ana fatan ijaba hadisin yana sahih Muslim hadisin 1339 to wannan hadisin yasa malamai suka gane cewar lallai ashe akwai wasu sassan alkur'ani wanda Allah ya bada shi ga wasu annabawa gashi dai alkur'ani ne Allah ya saukar da littafin gaba ɗaya ga annabi Muhammad amma cikin alkur'ani akwai wasu gurare waɗanda Allah ya taɓa kyautansa ga wasu manzanni kafin zuwa manzon Allah ai shi yasa kaje ke cewa an baka haske guda biyu waɗannan haske guda biyu lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba taɓa ba ma wani annabi kafin kai ba ba a taɓa ba ma wani annabi kafin kai ba a shi kaga akwai waɗanda an ba ma wani annabi amma dai wannan waɗannan biyun da fatiha Susiyya ce da ƙarshen bakara ba ta uba ma wani annabi ba sai dai annabi muhammad da wannan misali na farko ke na misali na biyu kuma abdullahi bin abbas har yanzu ya ce lamma nazala lokacin da Allah ya saukar da sabbi hisma rabbikal a'la qala sai abdullahi bin abbas ya ce kulluha kaga sabbi gaba ɗaya suran fi suhufi ibrahim gaba ɗaya tana suhufi Ibrahim. Saboda haka yasa in ka dubi ƙarshen suratul a'la za ka ga Allah ya tabbatar da wannan. Abdullahi bin Abbas ya ce, Sabbi hisma rabbika al'a'la ya ce fi suhufi Ibrahim. Sai ya ce kuma lokacin da Allah ya saukar da suratul najmi wan najmi idza hawa ya karanta har sai da iso wa Ibrahim allazi wafa Allah taziru waziratun wizara ukhra sai ya karanta sai ya je inda Allah yake cewa haza nazirun min an-nuzur al-ula Abdullah bin Abbas ya ce to wannan kaga ya nuna maka karka dauka wai yau aka fara saukar da shi a'a Allah ne sai da karanta daga farkon najmi zuwa nan sai ya ce haza nazirun min an-nuzur al-ula wannan yana daga cikin gargadi da aka saukar wa mutanen farko kaga kenan ba wai farkon saukan suratul najm farkon ta karka dauka ta sauka ne ga annabi Muhammad shi kadai a Allah ya saukar da wannan hatta a littafin farko kuma al-Imam al-Hakim ya ka ya rawaito ne yake cewa hadha hadisun sahihul isnad to idan kana so ka ga ire-iren waɗannan kudade a cikin Qur'ani waɗanda dama can an taɓa saukar da su a wasu surori ai in ka lura hatta suratul namli innahu min sulaimana ni Allah ya ce wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda kai nuna maka hatta basmala ashe ba ba wai annabi Muhammad kada ka bawa ba wanda an samu sabai da ke faɗin wannan annabi Sulaiman ya samu so idan kana son gani ire-iren waɗannan sassa na alqur'ani sai ka nemi ulumul qur'an al-itqan al-itqan fi ulumul qur'an na Imam Suyuti kada musallar na farko shafi na 116 zaka gani to don haka akwai malaman da suke ganin abinda Allah ya fara wannan sura da shi hamim ayin sin qaf waɗannan kazalika yadda ka ji su yuhi ilayka yadda aka yi ma wahayi wa ila alladhina min ka waɗanda ma Allah ya aiko kafin kai su ma an ba su wannan so akwai masu wannan fahimta amma hakika wannan fahimtar ba ita ce mafi inganci ba fahimta mafi inganci shine Allah yana magana ne game da wahayi da ka babban abin da tsoratun shura take karantarwa shine tabbatar da wahayi ga annabi Muhammad salawatullahi wa sallamu yi wahayi ga manzon Allah sai Allah ya ce Allahu alazizu azizu al-hakim Allah mabuwayi mai hikima kaga kenan sunan shi Allah da aka ce al'azizu babu abin da ya gagare shi sannan kuma alhakimu duk abin da ya tsara akwai hikima sai dai in kai baka gane ba Allah ka ba mu fahimta me yace a gaba lahu ma bis samawati ma wa ma fis Eh, kaga idan kana ce Allah ya saukar da wahayi ga annabi Muhammad ce to waye Allah to sai ake gaya maka lahu ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa nashi ne to me wannan ikon shi ya aiko manzon Allah to kuma sai ya ce wa huwa al-aliyu duk da haka baya ga waɗancan sifofi Allah maɗaukaki ne al-azimu mai girma Allah mai ɗaukaka babu abin da ya fi shi ɗaukaka shi sa ake kiransa al'a'ala al'azimu Allah mai girma babu abin da ya fi shi girma ne Allah ya ce a gaba ya kadu sama su ya tafaffar da biyu فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن سمي سنا كسن تسكاجيوا تسمنسو والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة سنا تسبيح da godiya ga Allah mahalicinsu Wai ya sakfiru liman fil suna neman gafara ma waɗanda ke doron ƙasa mala'iku suna neman gafara gafaran Allah ma waɗanda suke rayuwa a doron ƙasa ala inna Allah huwal ghafur rahim ku sani Allah shine mai yawan gafara Allah shine mai yawan jinkai wannan guri kaga Allah yake bayyana mana shi ya aiko annabi Muhammad shi ya wahayi gare shi sai da ya gama faɗa sai ya ce to sammai suna kusan tsatsagewa mala'iku suna tasbihi suna zikirin Allah suna neman gafaransa me yasa me yasa sama ke neman tsatsagewa me dalili wannan guri ya samu fahimtar malamai da dama fahimtar malamai daban-daban saboda karara Allah bai fito ya bayyana abin da yasa sama take kokarin tsagewa ba in ka lura da yanda Allah ya jera magana lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa huwa al aliyyul azim sai ce tasadu samawati yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa min fauƙihin na ta samansu to me yasa saman suke neman tsatsagewa kaga ba bayyana wani abin da ke zai iya gaya mana ba to za ka gani eh, kamar misali muhammadu lamini shankisi eh, tafsirin abuwa bayan a mutallar na bakwai shafin talatin da tara domin shi wannan malamin allah ya ma sa albarka kwarai duk bayanin da yayi zaka ji bayani ne mai Ya yace wa alam anna sababa muqarabati as-samawati litafattur fi hadhihi al karima me yasa sammai ke kokarin tsatsagewa bayanin da ya yazo a cikin wannan aya sai ce lil ulama'i wa jahani su malamai suna da fuskoki guda biyu da suke yin bayani me yasa sama ke kokarin tsagewa me yasa to bayani biyu ne malamai ke eh, gabatarwa ya ce alwajihul awwal eh, fuska ta farko kuma dukansu hujjojin dukkan hujjoji guda biyu din kilahuma yadullu lahu qur'anun akwai hujja ta ayar alqur'ani akai kaga kenan za a ɗauki wani sashin alqur'ani a fassara wannan gurin tunda Allah bai bayyana abin a nan ba ko ba za a rasa bayanin a wani sashi na alqur'ani ba na ɗaya. abinda Allah yake cewa takadu samawatu yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa amma bai faɗa bin ba amma akwai asali khawfan min Allah saboda tsoron Allah to kaga wannan tsoron Allah ai ba kawo shi anan ba sammai suna kusan su tsatsage me yasa sama ke kokarin tsagewa ta ce saboda tsoron Allah wa haibatan wa ijlala saboda girmama Allah to ta ya aka yi muka samu wannan amsa sai ce dullu alaihi wajhu qawluhu ta'ala ka koma ayar baya idan ka dawo ayar baya zaka samu wannan amsa me yasa sama ke ƙoƙarin tsatsagewa aka ce saboda tsoron Allah ka dawo ayar ta baya lahu ma fi samawati mafi ma me Allah ce wa huwal aliyul azim Allah maɗaukaki ne Allah mai girma ne to kaga saboda ɗaukakan Allah uzuwahu wa azamatahu sabbaba lis-samawati zalikal khawfa wannan girman Allah wannan ɗaukakan na Allah shi yasa sammai ke da tsananin tsoron Allah da kuma girmama Allah baraka wata ala. hatta kadat ta tafakkar hatta sama sai da ta kusan tsagewa wato inda za a ce maka me yasa sama ke kokarin kusanta tsagi sai ka ce saboda tsoron Allah subhanahu wataala kuma abin da ya nuna ya nuna wannan shine ayar da take baya wa huwa al azim Allah madaukaki ne Allah mai girma ne to haka in ka dawo gaba kuma domin sai da yace wa huwa al-aliyyul azim sai yace takadu samawati yatafakkarna min fawqihinna me yazo a gaba wal mala'ika idan aka ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa na liman fil ardi me munasabar shi munasabatuhu lima huwa biha. me alaƙar mala'iku da aka kawo a wannan guri za zaka kasa gane me yasa Allah ya kawo batun mala'iku a nan kaga Allah ya ce shi mai ɗaukaka ne shi mai girma ne sammai suna kusan tsattsagewa ta saman su kaga ana nufin ta saman yan adam ta saman yan adam domin ana maganan ma samawa to wa ma ta ga ya hada a samawa to ardu min fawqi samawa ci ardi saman samai da ƙasa suna ne wato samman suna neman tsatsagewa sai Allah ya kawo maganar wal mala'ikatu sabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi suna zikirin Allah me munasabar kiran mala'iku anan sai ce li annal ma'ana anna samawati fi gayatil min minhu ta'ala sama tana cikin tsananin tsoron Allah wa kadhalika sukanuha hato ba sama kaɗi ba sai Allah ya ce masu zaman saman minal mala'ika wanda ya haɗa da mala'iku su ma suna tsananin tsoron Allah kamar yadda sammai ke kokari kusan su tsatsage saboda tsoron Allah ta waɗanda ke rayuwa a sammai shi ne sai Allah ya bada misali da su ya kawo maganar mala'iku fa hum yusabbihuna bihamdi rabbihim me ce nufi da yusabbihuna bihamdi rabbihim ai saboda tsoron Allah ne wato suna tsarkake Allah an kulli ma la bi duk abin da bai dace da kamalar Allah ba mala'iku suna raba Allah da shi wajalalihi ma itiyanihim lahu kulla kamalin wajalalin kuma duk abinda ya zama to kamala ce suna tabbatar ma Allah duk abinda ya zama na ƙasa ne suna raba shi da Allah shi yasa idan aka ce tasbihi raba Allah da na ƙasa tahmidi tabbatar ma Allah kamala kaga kenan wato waɗanda ke rayuwa a sama ba sa naƙasa kamalar Allah sannan kuma ba sa jingina na ƙasa ga Allah subhanahu wata'ala da dama abu biyu ne shi sa duk idan da ji Allah zai magana game da ibadar mala'iku ka ga an ce at-tasbihu wa tahmidu ba wai asali subhanallah alhamdulillah kada ke nufi ba ma'anar at-tasbihu shine tabbatar da kamalar Allah kaga a tsarkake shi kenan a tsarkake Allah daga kowace kasa, idan aka ce a tamidu fa a tabbatar mai da kamala don in ka dubi alhamdulillah godiya da kake ma Allah ai tabbatar da kamala gare shi tana tabbatar da babu wanda zai iya ma ni'inta ka in ba shi ba kaga kenan wannan kamala kake samarwa ga Allah amma in ka ce subhanallah kana tsarkake Allah daga dukkan wata nakasa baka yarda a dangata nakasa ga Allah tabaraka ta'ala ba to shi yasa Allah ya kawo batun mala'iku yake nuna cewa ai mala'iku da suke zikiri me yasa suke wannan zikirin khawfan minhu wa haiba wa ijlala saboda tsoron Allah ne don haka inda zaka koma suratul ra'd da Allah madaukake ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ika ne yace min khifatihi ashe ka gani abinda yasa mala'iku suke zikirin Allah a nan, suratu shura, saboda tsoron Allah ne. ya aka muka gane saboda wacce aya ta goma sha biyu ta suratul ra'd yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu ar-ra'du yana tasbihi yana godiya ga Allah wato yana tsarkake Allah daga dukkan na kasa kuma yana tabbatar ma Allah kamala sai aka ce to ba ar-ra'du kadai ba wal mala'ikatu sauran mala'ikun ma gaba daya suna suna yin haka dalilin da yasa suke hakan min fifati saboda tsoron Allah da in ka dubi yanda Allah ma ya kawo kalmar kai ka gane cewa ar-ra'adu din nan wani abu ne shi yasa Allah yake yusabbihu ar-ra'adu yusabbihu ar-ra'adu ar-ra'adu yana tasbihi wannan dalilin yasa malamai suka ce ar-ra'adu mala'ika ne babu shakka saboda da karanta wurin kai ka san cewa abinda Allah yake tabbatarwa mala'ika ne Eh, wannan ya zo ta bayanin ibnu abdulbari a kitabul istizkar yana jufi na takwas shafin ɗari biyar da tamanin da takwas ya ce jumhur ahalil ilmi min ahalil fiƙi wal hadisi ya kulun arra'adu malakun galibin malamai malaman sunna malaman fiƙihu malaman hadisi abinda suka tabbata shine arra'adu mala'ika ne yazuru sahab shi yake daka tsawa mahadari saboda ka idan ya daka tsawa mahadar shi ke rarraba ruwa sai ce wa kar ya juzu an yakuna zajruhu ha tasbiha saboda ka kaga kenan abinda Allah ya nuna mana ruguji da kake ji na hadari zikirin Allah ba wai ƙara bace ta banza kudu rugujin da ka ji idan hadari ya haɗu ya ibn abdulbar ya ce wannan muryar mala'ika ne babu ko shakka sunan wannan mala'ika shine ne arra'adu don kuwa Allah da kansa yake wai yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ar-ra'du la ya'lamuhu an-nasu illa bi dhalika sauti idan kana son ka san waye ar-ra'du to babu shakka rugugi na hadari shike tabbatar maka wannan mala'ika sai ce wa ja'izun an yakuna zalika tasbihu kuma babu ko shakka yana iya zama tasbihin tasbihi gare shi ko da ke kai ƙara kake ji amma kuma ba lalle ba ne ya zama karan saboda cewar Allah suratul Isra'i ayat 44 wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai ka yana zikirin Allah amma sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum amma ku ba za ku fahimci tasbihin ba to amma idan manzon Allah ya gaya mana tasbihi ne sai mu kaskanta saboda ka ya tabbata babu ko shakka zikiri ne na Allah wata wata'ala rukuji da kake ji yana faruwa kuma malaman suna sun tabbatar da wannan zaka gani a sharhun eh, sunan Tirmidhi shine Tuhfatul Ahwazi a mujallan tara shafi na 290 inda malamai ke cewa sahihu anna ra'da malakun muwakkalun bi sahabi abinda ya inganta kenan ar-ra'du wani mala'ika ne wanda Allah ya wakilta masa kulawa da ga tumare da hadari yanda za a kora wato hazo a hada ruwa a saukar da shi wanda shine aikinsa kuma wannan babu shakka gaskiya ne waye wanda yake tafiya da hadari waye yake kora hazo a sama wallahi babu wanda yake wannan aikin banda mala'iku ka daga ido ka ga hazo yana tafiya kar ka dauka hazo ne yake tafiya shi kadai ibn taymiya an tayi majmu'u fatawa yana mujallalin 24 shafin 263 yace al malaika hiya allati tuharriku sahaba in ka daga ido kaga ga jimare na tafiya ko hadari ko hazo yace wallahi mala'iku ne suke tafiya da shi tanquluhu min makanin ila makan aikin mala'iku kenan su dauki hadari daga nan su kai shi can sai yace ba wannan kadai ba kullu harakatin fil alamil ulwi wasufuli duk wani abu da kaga yayi motsi a sama ko a ƙasa fa hiya anil mala'ika akwai dalilin mala'ika a tare da shi duk abin da kaga yayi motsi saboda ka arradu sautun yazuru sahab da Allah madaukaki yake magana akan arradu sunan mala'ika ne sana akwai wadanda ke aji shi a matsayin muryar mala'ikan da yake daka masauran mala'iku da suke aiki a karkashin sa to Muhammadu al-Amin Shankiti yace kaga kenan Allah ya tabbatar mana sammai suna kusan su tsatsage saboda tsoron Allah waɗanda ke zama a sammai sai sai aka bada misali da mala'iku da suke zikirin Allah me yasa suke zikirin Allah na Allah sai ya gaya mana min khifati saboda tsoron sa, to wannan tsoron da mala'iku suke tsoro da mala'iku suke kaga ya nuna cewa halittun da suke zama a sama su ma wato suna cikin tsoro game da girman Allah tabaraka kuma ya faɗa a suratul nahl aya ta tara, inda yake cewa walillahi yasjudu ma samawa samawati wa ma fil ardi min dabbatin kaga kenan ba ba wai mala'iku kaɗai bane akwai wasu halittun Allah a sararin samaniya wal mala'ika sai da ya kawo min dabbacin wal mala'ika wa hum la yastakbirun ba sa girman kai da Allah ya ce mala'iku ba su girman kai halittun da suke sama ba su girman kai sai ya ce ya na rabbahum min fawqihi suna tsoron Allah mahalicin su ta saman su kaga ba wai mala'ikun kadai ba yana nufin duk halittun da suke sama suna tsoron Allah wanda yake sama da su wa mayu, ma yu'maruna suna aikata duk abinda da ake umarni gare su eh, Muhammadu al-Amin Shankiti ce, fa hum li shiddati khawfihim min Allah don haka saboda tsananin tsoro wanda mala'iku suke game da Allah wa ijlalihim lahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ce sa, suke tasbihi ga Allah ya kuma bayan wancan tsoro da suke ma Allah ya khafuna ala ahli al-ardi suna jin tsoro ma waɗanda ke rayuwa a doron ƙasa kuma wannan gaskiya ne saboda me mu ba mu san Allah ba ba mu san Allah ba saboda ba ma ganin abinda zai gwada mana girman iko na Allah tabaraka wa ta'ala ba ma gani irin yanda mala'iku suke gani mala'iku suna sama kuma Allah ya ce humul muqarrabun sune na kusa da shi kaga abubuwan girman Allah da suka gani mu ba mu gani ba saboda kai sa mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa ba su tsoron Allah to sai mala'iku su kuma da ke sama suka san girman Allah da irin yadda halittun sama suke tsoron Allah da yadda ita kanta sama take ƙoƙarin ta tsage saboda tsoron Allah wani za ya sakiru na lahun saboda aka yi sa idan mala'iku suka ga duniya ana zunubi sai fi ta nema mana gafaran Allah wato tausayi ne kamar kai ne tana ganin yaro ya doshi halaka shi bai sani ba kai ka san abin da ke gabansa halaka ce tsantsa amma shi bai sani ba ko babu yadda za a yi ka hana shi kaga sai dai ka taya shi addu'a kur to abin da ya bambanta mu da mala'iku kenan mala'iku suna sama sun san girman Allah suna tsoron Allah sai suna ganin mu a kasa ba mu tsoron Allah ba ma tsoron Allah ya suka ce to Allah ka gafarta musu kaga saboda tsabar tausayi saboda yi sa imani yakan samar da tausayi ba wai ga dan adam kawai ba suna jin tsoro ne gare mu ke shinkitu yace khawfan alaihim min sakatillahi wa iqabi saboda tsoro da malaiku suke gare mu game da fushin Allah da ukubar Allah sai ce to amma inda zaka koma ma alqur'ani zaka gane misalin haka ai kamar ƙarshen suratul ahzab inda Allah madaukake yake magana game da amana Mai Allah yake inna arabna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali mun tallata daukar amana ga sammai da ƙasa Allah yake ma sama ga amana zan baki yace ma ƙasa ga amana zan baki fa abaina an yahmilha sun ki dauka me yasa saboda sun san Allah saboda suna tsoron Allah wa ashfaqna minha sun ji tsoro al-ishfaq shine al-khawf wa ashfaqna minha kaga sun ji tsoron karban amanan wannan ya nuna cewa waɗanda ke rayuwa a sama sun fi mu tsoron Allah to saboda haka yasa lokacin da Allah ya ba su amana ba su dauka ba to in ka dubi wannan aya da muke karantawa Allah yake yasakiruna liman fil ardi shi yasa mala'iku suke neman gafara ga waɗanda ke rayuwa a tsoron ƙasa ya'ani li khususil ladina amanu minhu to wannan kalmar da aka ce yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ma waɗanda ke doron ƙasa kaga in ka ji kalmar sai ka dauka har da kafirai a'a wannan mumine kadai ne mala'ika ba zai roka ma kafiri gafara ba li khususil ladina amanu minkum waɗanda suka yi imani kadai su ne mala'ikun suke nema musu gafaran Allah yastaghfiruna liman fil ardi ai saboda sai wanda ya bi hanyar annabawa shine wanda za a roƙa masa Allah to nan Allah bai bambanta ba in ka duba za ga abinda Allah ya faɗa shine mala'iku suna neman gafara ma wanda ke rayuwa a doron ƙasa illa iyaka masu rayuwa a doron ƙasa kuma akwai musulmai akwai kafirai to amma shi alkur'ani tashin sa yake fassara tashi saboda ka sai kuma suratu gafir da muka karanta aya ta bakwai a nan ma Allah ya faɗi magana mai kamar wannan amma waccan magana sai ta fassara wannan Allah yake allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu waɗanda suke ɗauke da al'arshi da mala'iku da suke kewaye da al'arshi bi bihamdi rabbihim suna tasbihi da godiya ga Allah wa yu'minuna bihi kuma suna gaskanta samuwar Allah sai aka ce wa runa, suna neman gafara ne aka ce lillazi na amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani amma in ka dubi nan fa Allah ya ce ya saki na liman fil ardi to kaga kenan tunda da an ce mala'iku suna neman gafara ga wanda ke doron kasa sai ka koma waccan aya sai ka dauko, sai ka fassara wannan idan aka ce wanda ke doron ƙasa ana nufin wanda ya yi imani ba duka mutane ne mala'iku suke neman musu gafara ba domin abin da ya sa saboda cewar Allah lillazina aman kuma in ka duba da yace liman fil ardi wa yazidu zalika ibahan qawluhu ta'ala anhu annahu yaquluna fi istighfar lil mu'minin yanda suke neman gafara yaya suke neman gafara ga mu'minai shine Allah yace faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka tuba waɗanda suka bi hanyarka kaga da kafiri kenan لأن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم استغفارهم للكفار wannan ya tabbatar da cewa mala'iku ba sa neman gafara ma kafirai. to wannan fassara guda kenan fassara guda kenan idan aka ce takadu samawatu yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa me zaka fassara da shi na ɗaya. fasara na farko sammai suna kusan tsatsagewa saboda tsoron Allah saboda sammai din su kansu suna tsoron Allah waɗanda ke zama a sammai din gaba ɗaya suna tsoron Allah wanda duka Allah ya bayyana mana kaga eh, mun karanta suratul nahl walillahi yazidu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaika wa hum la yastakbirun sai Allah ya ce ya kafuna min fawqihim ya nuna duk halittar da take rayuwa a sama tana tsoron Allah mala'iku suna tsoron Allah to dan haka idan aka ce sama tana kusan tsagewa fassara na farko sai a ce saboda tsoron Allah ne to wannan ba shakka abu ne wanda ya kamata musulmi ya turanta idan za a ce sammai suna tsoron Allah saboda tsananin tsoron sammai na kokarin tsagewa da yake kwatanta maka kai dan adam ya kamata kai maka kai tsayi Allah ya samu ya tsoronka sai ta biyu fassara ta biyu sai Muhammadu al Shankiti ya yace da Allah ya ce yake samawatu ya yatafattarna sammai suna kusan tsatsagewa to akwai fassara ta biyu me yasa sama ke kokarin tsagewa sai ce min firiya min idamil firiya idan aka yi ma Allah ƙariya to sama sai ta nemi tsagewa idan an yi ma Allah ƙariya sama tana ƙoƙarin tsagewa wannan kuma ya samu dalilai na ayyun da suka zuwa a Maryam daga aya ta 88 zuwa aya ta 93 in ka dubi yadda Allah yake magana game da nasara waɗanda ke danganta ta ga Allah Allah yake magana a kansu wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce Allah mai rahama ya rikida sai yace laqad ji'tum shay'an idda lalle hakika sun kunzo da abu mai munin gaske danganta da ga Allah munin ya isa sai ya kwatanta mana munin ka danganta da ga Allah takadu samawati yatafattarna minhu sammai suna kusan tsatsagewa ta aka ce minhu saboda wannan kalma kaga kenan idan aka ce Allah yana da da sama kadawa take tana kokarin fashewa ta tsage saboda wannan kalma wanda Allah ya jera bayani wa tanshaqqul ardu wa tafiru jibalu hadda an da'u rahmani walada Allah ya ce wa ma yanbaghi rahmani an yattakhidha walada bai kamata Allah ya rikida ba bai kamata ba inji Allah tabaraka wa ta'ala yace in kullu man fi sama man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abada babu wani abin da ke cikin samai da kasa face yana zuwa ga Allah a matsayin bawa yaya kuma za a ce akwai da na Allah a cikin halittunsa to su ma fi waje. Sau da ka yi ka duba zaka ga Allah yana tabbatar mana abubuwa guda biyu suna sa sama ta kusa tsagewa na ɗaya tsoron Allah na biyu idan aka yi Allah ƙarya to sama tana kaɗawa saboda tsoron Allah da har yanzu wanda a dalilin haka ya sa Allah ya kawo wannan bayani a suratu Maryam ya ce ga yata mafi hazan waje anna ayata shura hazihi fi ha ijmal saboda haka Muhammadu Lamini Shankiti ya ce idan ka dubi wannan ayar da ta zo a suratu shura ka kwatanta ta da waccan da ta zo a suratu Maryam za ka ga ita wannan ayar ta suratul shura ta zo da bayani a dunkule ba a warware shi ba don don haka yasa dole sai malamai sun yi bayani kafin za ka gane amma wancan ta suratul maryam a bayyana take a bayyana take domin abinda Allah ya ce takadu samawati wa tafattarna minhu kaga yace minhu kaga ya riga ya tabbatar maka ai wa qalu ar-rahmanu walada da suka ce Allah ya rikida wannan kalman takadu samawati yatafattarna minhu a dalilin wannan magana sama tana kusan tsatsagewa to kaga magana ta zo a bayyane amma nan, suratul shura da Allah yake lahu ma fi samawati wa ma fil ardi huwa al-aliyyul azim sai Allah yake takadu samawati yatafattarna min fawqihinna bai yi bayanin abin da ya sa sammai suke ƙoƙarin tsatsagewa ɗin ba saboda kai sa ita wannan ayar sai zama ta zo da dunkule bayani a dunkule waɗancan ayoyin suratu maryam ja'a zalika muwabbihan fi fi maryam al sai zama ta waccan aya ta suratu maryam ita ce ta warware mushkiloli da suke tare da wannan aya to don haka fassara guda biyu dinnan su ne waɗanda Muhammadu Aminu Shinkiti ya kawo a tafsirinsa sai ya ce wa kilal haini haƙun kowace fuska ta fassara wannan ayar da ita a tsakanin fuskoki guda biyu din nan ta dace to iya inda ya tsaya kenan amma kuma gaskiya fassarar ba ta tsaya nan ba saboda an samu wasu dalilai daga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake sa sama ta yi kusan tsatsagewa ta sashin alkur'ani an samu hujjoji guda biyu amma a ta sashin hadisin manzon Allah akwai dalili na uku ne wannan dalilin yawan mala'iku saboda yawan mala'iku sama tana kusan tsagewa wannan fassarar ya zo ne ta hadisin manzon Allah kuma an samu dalilai kamar guda uku waɗanda suke tabbatar da haka na ɗaya akwai hadisin da aka samu na Abu Zarrin al-Ghifari wannan hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cike yake cewa inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani wa asma'u ma la tasma'una kuma ina jin abin da ba ku ji ba ne annabi yana gani abin da mu ba ma iya gani annabi yana jin da mu ba ma ji saboda me saboda shi manzo ne na Allah don haka Allah yakan nuna masa abubuwa to ranan annabi yana zaune da sahabbai sai da ya faɗa musu wannan magana yace ina ganin da ba ku gani kuma ina jin da ba ku ji sahabbai suka mai da su ga annabi sai manzo Allah yake afatis sama'u a yanzu dinnan sama ta yi ƙara sai yake wa hukka laha an taqitta kuma ya cancanta ta yi ƙara ɗin ji abin da mazan Allah ya faɗa ga, annabi yana tare da sahabbai su ba su ji ƙaran ba amma annabi ya ji Amma mata zuri da muke gana a mala'ika jibril yana zaune da manzon Allah sai ya ji ƙara ta sama ya daga ido sai ga an buɗe wata ƙofar sama da abu ne wanda in ba mala'ika ba in ba manzon Allah ba kai ba za ka sani ba ba za ka sani ba saboda bai shafi rayuwarsa ba amma da yake shi annabi manzo ne Allah yana mar wahayi sai zaman to yana jin abin da ba ma ji yana ganin abin da ba mu gani to don haka sai gaya masa ya yace sama ta yi wata ƙara a yanzu kuma ya cancanta sama ta yi ƙara din to sai bayyana dalili yace ma fi ha mawdi'u arba'a asabi'a babu inda za ka samu fadin yatsa hudu a sararin samaniya illa wa malakun face akwai mala'ika wabi'un jabhatahu ya tsora goshinsa sajida lillahi yana ma Allah sujuda a wannan gurin annabi yace duk mai karkab inda duk ka duba a sama ba za a samu fadin yatsan dan adam hudu ba face akwai goshin mala'ika a kasa ya sujuda saboda yawan mala'iku sai yace wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani la dhahiktum qalilan da dariyar ku kadan ce na a rayuwa wa la bakaitum kaseera kuma wallahi kukan ku da za ta fi yawa sai manzo Allah ce wa mata talazzastum bin nisa'i ala furush ko da kwanciya kuka yi da mata a shimfiɗa ba za ku yi sha'awarsu ba in ji manzon Allah inda kana ganin abin da annabi Muhammad yake gani wallahi ba ka iya dandana ruwa manzo Allah yake kai zaman garin ma ba za ku iya ba la kharajtum ila su'udati barin gari za ku yi ku hau tsaunuka taj'aruna ila Allah kuna kururuwa ga Allah kullu saboda haka kuna tawali'u ga Allah saboda addu'a Allah ya kawar da bala'in da ke gaban ku dan ku kusan menene Allah ya muku tanaje a gaba ba Allah ka mana sauki Abu Zarri a lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai yake cewa ya ni kuntu shagaratan tu'bad kai ina ma a ce ni ba mutum bane Allah ya yi ni lokacin da manzo Allah ya faɗo wannan annabi yake cewa da kun sa abin na sani da dariyar ku kadan ce ku ku yafi yawa sai Abu Zar yake kai ni da ake bishiya ne ma aka yi ni bishiyar ma ta kaya wanda za a yi ta saranta a zo a sari nan a tafi a sari nan a tafi kaga kenan dai ba zai tabbata a makomar aljanna ko wuta ba yake wannan yafi mai sauki saboda bai san ina zaki ba a lahira sahabi yake faɗin wannan bare kuma mu Allah ta kyauta karshen mu wannan hadisin isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 1722 mai hadisin nan yake karantar da mu ai ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake sama ta yi kara sai annabi yake kuma ya cancanta saman ta yi kara sai annabi ya bayyana dalilin da ya sa yake cewa ya cancanta a ce sama ta yi ƙara saboda nauyi ko sai annabi ya ce to ai babu inda za ta samu faɗin yatsa hudu ce akwai goshin mala'ika yana su juda a gurin kaga annabi yana nuna mana yawan mala'ikun sama ya sa sama take ƙara kaga an samu fasara ta uku kenan kuma ba shi kadai ba akwai hadisin jabir wanda shi ma ya zo da bayani kamar haka wanda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma fi samawati sab'i mawdi'u qadamin kaga ba sama ta ɗaya ba annabi yace sammai bakwai karkab gaba ɗayan su ba inda za ka samu gurbin sawu ɗaya tak wurin takawa daidai kafar ɗan adam wala shibirin koko daidai kamu na hannu wala kafin ko gwargwadon faɗin tafin hannun ɗan adam ba za ta samu ba daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai ta samu sarari wanda ya kai tafin ɗan adam sannan ya ce illahu fihi malakun face akwai mala'ika a gudun kaga in ka daga ido za ka ga sama fili ne kawai kai baka kana ganin babu komai shi kuma manzon Allah ai ya faɗa mana yace yana ganin abin da babu gani manzon Allah ya ce daga nan har sama ta bakwai babu fadin tafin hannun dan adam wanda babu mala'ika a gurin shi wannan mala'ikan ƙa'imun ko dai yana tsaye aura shi'un ko yana ruku'u auta jidun ko kuma yayin sujuda dan kowane akwai masu ibadar haka wasu mala'ikun ibada su ita ce tsayuwa kurum wasu mala'ikun ibada su ita ce ruku'i wasu mala'ikun ibada su ita ce sujuda shi sa sai Allah ya hada shi ga al'ummar manzon Allah sai aka hada mana gaba daya wannan ibnu hajar ya kawo shi a bayanin sa da yazo a tufatun nubala shine hadisi na 82 ya ce hadisin yana da kyau haka in ka duba fathul bari mujallal na 6 shafin 306 ibnu hajar yake cewa akwai ma riwaya da aka samu ta imamu tabarani wanda yazo ta hadisin aisha matar ma'aiki kaga an samu hadisin Uzar al bukhari hadisin Jabir bin Abdullah hadisin Aisha Allah ya kara musu yarda wanda annabi ya tabbatar da yawan mala'ikun da suke sararin samaniya ta sannan na uku hujjar hakan ta zo ta hadisin Anas bin Malik shi ma ta wannan hanyar mutane malamai suka gane cewar babu halittar da ta kai mala'ika yawa don kaga abinda manzon Allah ya faɗa daga nan har sama ta bakwai a ce masa babu gurbin tafin hannu face akwai mala'ika a tsaye kaga ya gwada maka babu halittar da ta kai mala'iku yawa to hadisin Anas kuma ya zo da bayanin tafiyar da annabi ya yi sama al-Isra wal Mi'raj tafiyar da manzon Allah ya yi. lokacin da Allah ya ɗauki annabi ya turo mala'ika Jibril aka ɗauki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi sama manzon Allah da kansa yake ba da labari a wannan hadisi yace fa ataina samaa sabi'a sai ga kimi iso sama ta bakwai da ana tafiya da shi daga sama ta daya sama ta biyu har aka je sama ta bakwai da aka je sama ta bakwai kila sai aka ce man haza waye saboda ba za a bude kofa ba sai da izini Ila sai yace jibrilu ne Ila sai aka ce man ma ka waye tare da kai Ila sai aka ce muhammadun ai annabi muhammad ne in sai aka ce wa kad ursila ilayhi har lokaci yayi an aika masa marhaban bihi wala ni'mal maji'u jaa maraba da zuwan muhammadu maraba da zuwan babban bako wato wannan mai zuwan ana murna da zuwansa sai yake fa sai to ala ibrahim kaga sama ta bakwai kenan manzo Allah yake da muka shiga sama ta bakwai din nan sai ga na iso ga annabi ibrahim alaihi salam fa Ali sai dai ma annabi ibrahim sallama fa sai annabi ibrahim yace marhaban bika min ibnin maraba da zuwan da haka annabi ibrahim ya gaya wa annabi muhammad kuma haka ma annabi adam ya gaya wa annabi muhammad waɗannan annabawan guda biyu lokacin da manzo Allah ya isra'i da ya da annabi adam sai ce maraba da zuwan dana da ya da annabi ibrahim shi ma yake maraba da zuwan dana waɗannan annabawan guda biyu yace marhaban marhaban bika min ibnin wa nabiyyin maraba da zuwanka a matsayin ɗana da kuma annabin Allah to shi ne sai annabi ce yace farufi aliyal baitul ma'mur sai gashi an ɗago min albaitul ma'mur manzon Allah yace sai gashi an dago albaitul ma'mur Fasa sa'altu jibril sai na tambayi malaika jibril menene wannan haka faƙala sai ce hazal baitul ma'amur wannan ɗakin shi ake kiransa albaitul ma'amur sai mala'ika jibril ya ce masa to kaga wannan ɗakin yusalli fihi kulla yawmi a kowace rana mala'iku da suke zuwa su yi sallah sabu'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in ne sai mala'ika jibril ya ce kuma waɗannan mala'iku dubu saba'in idza kharaju lam ya'udu ilayhi akhir ma alayhi idan sun bar wannan masallacin ba za su sake dawowa ba har abada wato su kamar yadda ka san ake tafiya a yi dawafin ka'aba yi kai dawafi kana isa ki koma umra ko aikin haji to amma su mala'iku albaitul ma'mur sau daya ake ziyararsa ba za a sake ba har abada to kaga yawan mala'iku ba za a hada daidaita da yawan mutane ba wannan hadisi na sahih bukhari babu zikirin mala'ika kuma yana sahihu muslim babu isra'i bi rasulillah a riwayar al-imam muslim annabi yake summa rufi ali al-bayt aka daga min wani daki da ake kiran sa al-baytul ma'mur fa qultu tin ya jibril ma hadha me wannan ya sai mala'ika jibril qala hadha al-baytul ma'mur sai mala'ika jibril yace ai wannan shine albaitul mamur sai mala'ika dole yace ya dakulu ya dakuluhu kullu yawmin kaga ba kamar riwayat Imam al-Bukhari yusalli fihi ba yusalli fihi masu salla a riwayar al-Imam Muslim ya dakulu kullu yawmin 70000 malaki kaga wannan ke tabbatar da tawafi ake nufi mala'iku dubu mala'iku dubu eh, saba'in suke dawafin albaitul mamur idza jumin minhu lam ya'udu fihi akhir ma'li idan sun bar wannan masallacin ba za su sake dawowa ba har abada saboda kai sa masallaci ne mai daraja wanda Allah ya shi a sama ta bakwai kuma Allah ya rantsuwa da shi a cikin alkur'ani wanda shine Allah yake cewa wal tur kitabin masur fi raqin manshur wanda Allah ya rantsuwa da ya jera waɗannan can gaba sai ya ce wal baitul ma'mur al baitul ma'mur ɗakin da ake rayawa ibn kasir yace na fihi wa yatufun yanda ka san muna ibada ga Ka'aba a doran ƙasa to haka su ma tsoka yake kama yatsufu ahlul ardi bi ka'batihim yanda muke dawafin Ka'abar mu a nan doron ƙasa kazalika zakal baitu haka wancan ɗakin da yake sama ta bakwai mala'iku su ma suke dawafin sa to sai ibn kasir ya ce huwa ka'batu ahli samai sabi'a idan aka ce albaitul ma'mur ka'aba ce ta mazaunan sama ta bakwai kadai sai ya ce Ibrahim وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور saboda kai sa shi annabi Ibrahim annabi Muhammad bai haɗu da shi ba sai a sama ta bakwai kuma da ya taho wajen annabi Ibrahim din sai ga ya jingina da wannan masallacin ma annabi ibrahim ya jingina da albaitul mamur me dalili sai ibn kasir yace aljaza'u min jinsil amal Allah ya saka ma annabi ibrahim gurgudan aikinsa ai annabi ibrahim ne ya gina ka'aba da ake bautar Allah a doron kasa to sai Allah ya saka mishi a bayan rasuwan shi ya kai shi sama ta bakwai ya kai shi ga wancan ka'abar ta mazauna sama ta bakwai yace li'annahu ba banil ka'aba saboda shi ya gina ka'aba da take doron kasa to wancan ka'abar da take sama ta bakwai ibnu kasir yake huwa bi hiyalil ka'aba yanda kaga ka'aba take a saitin ka'aba aka wancan ka'abar ta sama ta bakwai take sai ya ce wa fi kulli sama'in baitun a kowane sama akwai ɗakin ibada kamar inda a ƙasa na akwai ka'aba. a sama ta bakwai akwai baitul ma'mur to a kowace sama akwai kaba ya ta'abudu fiha ahluha saboda ka waɗanda ke zama a wannan saman suna bautan Allah a wannan ka'aba din Salo na ilai shine alqiblar su kamar yadda ka san a idan zaka yi sallah sai ka fuskanci alqiblar ka'aba wallazi fi sama'i dunya ka'abar da take sama ta kusa ita ita ce ake kira baitul izza wannan duk yana cikin bayanin ibn kasir Allah ya shara ma haka nan ibn taymiya shi ma ya tabbatar da wannan don haka fassara ta uku game da wannan ayan wato shike nuna mana cewar nauyin mala'iku shi ke kusan ya sa sama ta tsage. kuma ba shakka wannan zaka gani ta bayanin ibn taymiya littafin majmu'u fatawa mujallal na 26 yace wa mala'ikatullahi su mala'iku la yuhsi adadahum illa Allah babu wanda ya san iyakansu banda Allah babu wanda ya san adadin mala'iku sai Allah kaga mun samu fuskoki guda uku kenan na fassarar wannan aya to sai ta hudu ita ce fuska ta karshe idan aka ce ta tadu samawatu ya sammai suna kusan tsatsagewa me yasa to amsa ta hudu ita ma ta zo ta hadisin manzon Allah saboda nauyin al'arshin Allah tabaraka saboda nauyin al'arshi domin kuwa an samu hadisai daga manzon Allah waɗanda suke tabbatar mana cewa babu halittar Allah da nauyinta ya kai nauyin al'arshi kuma karin manta cewa al'arshi yana saman sammai bakwai al'arshi yana ina saman sammai bakwai to idan aka ce takadu samawatu yatafattarna min hinna sammai suna kusan tsatsagewa me yasa saboda akwai wani abu mai nauyi a saman sama din wani abu mai nauyi wanda ya sa saman take neman tsagewa to kaga al'arshin Allah ne don babu shakka an samu hadisai daga manzon Allah babu ma hujjan da take da ƙarfi akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas da aka samu akwai riwayar Abdullah bin Abbas ka san cikin matan annabi akwai wanda ake kiranta Juwairiya Allah ya kara mata yarda Juwairiya matar manzon Allah to ita wannan matar dama an ce mai yawan zikirin Allah ce Allah ka samu ya koyi da ita mace ce mai zikirin Allah Abdullah bin Abbas yake ba da labarin ta marran nabiyyu biha wa hiya fi zikrin annabi ya wuce ta tana zikirin Allah summa marra biha qariba bin nisfi nahari sai da sha biyu rana ta kusa da annabi ya zo wucewa sai tarar da har yanzu dai tana zikirin Allah faƙala laha sai manzo Allah ya ce ma zilti ba'du ha huna tunda na wucen nan wucewar farko kina nan har yanzu sai ta ce kwarai ina nan ina ta zikirin Allah Sai sai manzo Allah da yake ya ga tana son aikin lada sai ce ala uallimuki kalimatin ko kina son sanar da ke wasu kalmomi sai annabi ya kirga su subhanallahi adada khalqihi sai annabi ya maimaita sau uku subhanallahi rida nafsihi salasa marratin annabi ya maimaita sau uku subhanallahi zinata arshihi salasa marratin manzo Allah ya fada sau uku subhanallahi midada kalimatihi shi ma salasa marratin annabi ya fada sau uku wannan riwaya tana sunan nasa'i tana sunan nasa'i waɗannan hadisan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban saboda aka yi sa a kowane tsari mutum ya karanta shi yana samun lada tunda duka waɗannan tsarukan annabi da kansa ya karantar misali a riwaya ta alimamu muslim alimamu muslim ya kawo hadisin amma riwayar ita kanta juwairiya din ba abdullahi bin abbas ba kaga wancan riwaya da muke magana a kai abdullahi bin abbas yake ba da labari amma wannan riwaya ta al'imamu muslim ita kanta juwairiya da kanta take ba da labari yana babu tasbihi a walan nahari to juwairiya ta ce inna nabi ya kharaja min indiha annabi ya fita daga gidanta kaga ya gwada cewa a ranar kwananta ne annabi ya kwana a wurinta da ya zo fita bukura da asuba kenan hina sallar subha lokacin da annabi ya sallar asuba lokacin da ya yi sallah asuba ita kuma ya fi masjidiha tana wurin sallarta sun maraja'a ba da an abuha bayan hantsi ya ɗaga sai ga annabi ya dawo gida to da annabi ya taho bayan hantsi ya ɗaga wahiyar jalisa ya tarar da ita tana zaune fa kala sai manzon Allah ya ce ma zilti alal halin lati faratuki alaiha yanzu baki gushe ba kina wancan halin da na rabu da ke a kai? wato yanda na bakki kina zikiri haka har yanzu kala sai ta ce kware kwa fa kala sai annabi ya ce laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin kin ga rabuwa na da ke rabuwa na da ke kaga ya rabu da ita ya tafi masallaci akai sallar asuba bayan sallar asuba annabi ya zauna akai zikiri rana ta dago yayi wal dawo gida to shi ne annabi ke cewa wannan daɗewar da ya yi akwai wasu kalmomi guda hudu da ya faɗa sau uku uku kalmomin guda hudu ne amma ya faɗe su sau uku uku ne kaga bai wahal da kansa ba to amma duk da aka sai annabi ya ce bi ma qulti da za a gwada nauyin abin da kika faɗa munzul yau duk zikirin da kika yi tun daga bayan sallar asubahi har zuwa yanzu kusan azahar manzo Allah yake lawazanat hunna da waɗannan kalmomi guda hudu da na faɗa kurum nauyin su siyarin ta duk abin da kika faɗa kaga wanda yana da lada mai yawan gaske kusa na bai kirga yace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi subhanallahi wa rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته وانا رواية تضع صحيح مسلم ليك سبحان الله وبحمده سيجير سورا كما كاو سبحان الله وبحمده كون بابو لفي كون مثالي ذاك يتوى سبحان الله وبحمده رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات وزنة عرشه ومداد كلماته kaga baka sake maimaita subhanallahi bihamdihi ba kace subhanallahi bihamdihi sai ka jera su ka sake cewa subhanallahi bihamdihi sai ka jera su wannan riwaya tana sahihu abi dawud hadisi na ta akwai riwaya da ta kuma don kaga riwayar al-Imam Gudaw daban riwayar al-Imam Tirmidhi daban riwayar al-Imam Nasa'i daban riwayar al-Imam Muslim daban aka daga riwayoyin sun zo daban-daban akwai tsarin yin wannan zikiri duk wanda ka dauka kuma ya dace a wannan tsarin annabi ya ce ala uallimuki kalimatin na ha shin kina so in gaya miki wasu kalmomi da zaki rika fada inda kina son lada kice subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi subhanallahi adada khalqihi sai da annabi ya faɗa haka sau uku sai manzo Allah ce subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi sai manzo Allah ce subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshi sai manzo Allah ce subhanallahi midada kalimatihi ya dinga maimaitawa sai da ya kawo sau uku to wannan riwayar ma tana cikin sunanun nasa'i ya kawo ta babu nau'in akar min adadi tasbihi duk dai hadisin juwairiya matar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to wannan ya nuna cewar al'arshi yana da nauyi wannan hadisin hujja ce da take tabbatar da nauyin al'arshin Allah subhanahu wataala kuma zaka gani ga sharhin da malamai suka yi ma hadisin kawai misali sharhun nawawi ala sahih muslim a na goma sha biyar sha bakwai shafi na arba'in da hudu ya ce ai da Allah da annabi ya ce subhanallahi wa bihamdihi midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi gwargwadon tawadar da ta rubuta kalmomin Allah gwargwadon tawadar da ta rubuta kalmomin Allah wato kana nufin babu tawadar da za ta iya rubuta kalmomin Allah to haka nan kana zikirin Allah adadin da babu yawansa to sai ce kalar ulama malamai suna cewa isti'maluhu huna majazan li'anna kalimatullahi ta'ala la tusaru bi addin wala ghayri kalmomin Allah ba a iya kididdige su tunda ba a iya kididdige su kaga za a yi misalin su da tawada saboda kai sai ce subhanallahi bihamdihi midad kalimati to sai ce summa zinatal arsh kaga sai tabbatar mana al'arshi yana da nauyi to wannan shi ya kawo hujja ta uku da take nuna cewar abinda ya sa sammai suke kokarin tsatsagewa saboda nauyin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda ya tabbata ta bayanin annabi Muhammad ce sai sun martaka ila a'zam min zalika wa abbara anhu bi hadha sai zama annabi sai karantar da ita step by step step by step ɗaya bayan ɗaya bazan Allah yake subhanallahi bihamdi adada kalki yawan halittu subhanallahi bihamdi riba nafsi gurgudan yardar ran Allah subhanallahi bihamdi zinata arshi gurgudan nauyin al'arshin Allah to sai aka ce subhanallahi bihamdi midada kalimatihi gurgudan tawadan rubuta kalmomin Allah kai ka sani babu wanda zai san yawan tawadan da ake bukata a rubuta adadin kalmomin Allah saboda haka sai zama annabi yana gaya mata daga ƙasa zuwa sama yawan halittun Allah sai aka zo gwargwadon yardan rai na Allah gwargwadon yardan zatin Allah tattana aka zo gwargwadon nauyin al'arshin Allah to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar al'arshi yana da nauyi don haka da ibn taymiya ya tattaro waɗannan hadisai da muka karanta labarin juwairiya a majmu'u fatawa da uku. sai ce fa haza yubayyinu anna zinatal arshi asqalul mizani wannan hadisin shi ya tabbatar mana ya kawo mana bayani cewa idan ana neman abin da ya fi nauyi a duniya karkab to al'arshin Allah ne zinatal arshi asqalul awzari babu abin da nauyinsa ya kai nauyin al'arshin Allah to kar manta kuma al'arshin Allah yana sama da sammai to idan aka ce sammai na kusan su tsatsage saboda me saboda akwai abin da yafi komai nauyi a duniya a saman su wannan kaga ya samu bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan hadisi da kuma yanda aka ce dace da fahimtar salaf kamar misali ibn qayyim jawziya a littafin al-manarul munif al-manarul munif da ya kawo wannan bayanin ibn qayyim jawziya da ya kawo hadisan juwairiya yana shafin 34 a littafin al-manarul munif yace subhanallahi wa bihamdihi kaga wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan riwaya guda ne yace ala mujarradiz zikiri abinda annabi yake karantar da mu shine wanda yace subhanallahi bihamdihi adada khalqihi ladarsa ta tsara wanda yace subhanallahi kadai abu afa mudafa ninkin baninki ladan ya tsara yace fa inna ma yaqumu bi qalbi zakir hina yaqul lokacin da kake cewa subhanallahi wa وبحمده عدد خلقه ai lokacin da kake fada kana hararo me kake fada kana bin ma'anarsa min ma'rifatihi wa tanzihihi wa ta'zimihi lokacin da kake cewa sarki ya tabbata ga Allah tare da godiya gare shi adadin yawan halittunsa ai kaga kenan kana suranta yawan halittun Allah lokacin da kake wannan zikirin kaga wancan kuma da yake zikiri subhanallahi faqat subhanallah sarki ya tabbata ga Allah me yake zuciyarsa yace yusammi yace inna ma يظهر في معرفة معرفة هذا الذكر Wa الله فقط وهذا يسمى الذكر المضاعف Shi wannan da yake kace sarki ya tabbata ga Allah yawan halittunsa kaga kenan zuciyarka za ta ringa hararo halittun Allah suna da yawa wanda yake subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah sau daya kaga tunaninsa girman Allah ɗaya yake dubawa sai ce wa huwa a'zamu sana'a min az dhikr al-munfarid saboda haka yasa akwai idan ka ce subhanallah, ibn al-qayyim ya ce wannan ana kiransa az-zikrul mufrad az-zikrul mufrad zikiri ne makadaici subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah zikirin mufrad zikiri ne guda amma idan ka ce subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wannan ana kiran shi azzikrul mudha'af kaga ba zikiri ne almufrad guda ɗaya ba zikiri ne wanda aka ninninka abubuwa a tare da shi saboda haka yasa yace tabammanu insha'an wa ikhbaran amma yastahiquhu ar-rabb min at-tasbih shi wannan zikirin sai zama an tsara shi yanda mutum yake suranta dalilai da suka sa Allah yake cancantar a girmama shi wasu sana'i alaihi yabo ga Allah saboda kai sa ake cewa adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa hadha al-adad al-azim alladhi la yablughuhu al-adun idan aka ce sarki ya tabbata ga Allah adadin halittunsa to dan Allah waye sai kirga halittun Allah ibnu kan yanzu ya ce babu shi to kaga kenan ashe kamar kana cewa ina girmama Allah ina tsarkake Allah wato ni bazan jingina na ƙasa ga Allah ba adadin yawan halittun Allah inda za a zauna kirga halittun Allah har a gama kirgawa ba zan yi shirka ga Allah ba wato abin da kake faɗa kenan ba wai kana cewa subhanallahi bihamdihi adada kalbi in ka faɗa ka ta ce to bara rubuta ma lada miliyan a'a ai sau ɗaya ka faɗa ladan ka guda ne amma me ake son zuciyarka ta suranta ana son zuciyarka ta suranta ma'anar adada kalbi kana cewa na yadda zan tsarkake Allah na yadda zan tabbatar da kamalar Allah kuma ba zan taɓa shirka da Allah ba ko da za a kai kirga yawan halittun Allah zuwa ƙarshe wato inda za a kirga halittun Allah har a kai ƙarshe ba zan shirka ga Allah ba to kaga ya nuna kana suranta girman Allah kuma kana alkawari ma Allah bisa ga wannan ibada da kake ma Allah tabaraka ta'ala to har dai annabi ya kawo ga zinata arshihi sai Ibn qayyim da ya ce kaga kenan fihi isbatul lil arshi wannan ya tabbatar mana akwai al'arshin Allah ashe al'arshi gaskiya ne ya zo ta bayanin manzon Allah ya zo ta bayanin da annabi ya yi matarsa Juwairiya wa idafatu ila rabbi subhanahu wa ta'ala kuma duk sa'ilin da aka ce al'arshi zaka ga an jingina shi ga Allah shi yasa aka ce zinatu arshihi nauyin al'arshinsa wa ake nufi ana nufin Allah وهذا يرد على من يقول إن الأرش ليس بثقيل ولا خفيف شيء sai ibnu qayyim ya ce don haka in ka ji wani malami yana cewa al'arshin Allah ba shi da nauyi al'arshin Allah ba sako-sako bane duk wanda ya faɗi wannan yace ka gaya ka ce haza lam ya arifu al'arsha wannan bai san al'arshin Allah ba wala qaddarahu haqqa qadrihi kuma bai ma kimanta girman yanda ya kamata a kimanta al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala ba kaga ya nuna akwai al'arshi kuma al'arshin Allah yana da girma yana da nauyi to nauyin nan shi sa sammai ke wato kusan su tsatsage ga mun samu fasarori guda hudu waɗanda gaba ɗaya sun dace da fassarar malaman sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya rahama sai ya ce mai a gaba والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله يشوى الذين اتخذوا من دونه أولياء وَدَنْدَ suka riki wani Allah a abu ababen jibinta waɗanda suka rike wani Allah a matsayin ababen jibinta kuma abin da ke faruwa da mutane kenan saboda ka za ka ga wani ya riki aljani saboda ka aljani yake biya mar bukata wani ya riki gunki hanyoyin neman biyan bukata ga suna rataka wanda shi ake nufi da ita ka min dunihi auliya sun riki wani Allah a matsayin masoya a matsayin majibanta a matsayin waɗanda za su biya musu bukatu saboda ka za a ce je ka gudun bokawa ne je ka ka yi tsafi kaza da sauransu sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihi Allah shine mai tsaro a kansu Allah shine mai tsaro a kansu wama anta alaihim bi wakil kai Muhammad ba a wakilta ta ka zama mai kulawa da su ba fassara biyu ne na daya da aka ce Allahu hafizun alaihim ana nufin dukkansu Allah yana ganinsu. su saboda ka da wanda ke roƙon aljani da wanda ke tsafi da wanda yake addu'a ta sunna wanda yake roƙon Allah akan tabarki na kwarai Allah yana tsaron su Allah ya san kowa Allah shi yake tsaro ya san duk abin da mutane suke yi wa ma anta alaihim biwakil kai ba a tsora ka zama wakili a kansu ba saboda haka ka kyale su su yi ta yi akwai ranar gamuwa da Allah wannan fassara guda kenan kamar misali a suratu saba'i inda aya ta 21 inda Allah yake cewa wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz Allah ka mai tsaro ne akan dukkan komai saboda ka Allah yana tsara komi Allah ya san duk abin da ke aukuwa da wanda yake bautansa da wanda yake kafirce masa fasara guda da sai fasara ta biyu idan aka ce sun riƙe wasu abubuwa saboda neman biyan bukata sai Allah ya ce Allahu hafizun alaihim alhali Allah shi yake tsare bukatun nasu Allah shi yake tsare bukatun nasu saboda ka duk inda ka ga matsafi yi tsafi kuma tsafin nasa ya tabbata shi wannan matsafin sai ya rika ɗauka, ai tsafinsa ne ba shi a'a Allah ne ya biya ma bukata idan wani ya riki addu'a ta ƙwarai, ya samu biyan bukata Allah ne biya ma. idan kafiri ya rike kafirci ya samu biyan bukata Allah ne ya biya mishi amma shi kafirin bai yarda ba yana ganin gunkin da ya bauta mashi ya bashi yana ganin aljanin da yake wa biyayya shi yake bashi to alhali kuskure ne ai gaba ɗaya babu wani abin da ke duniya nan wanda wani ke iya ba da shi in ba Allah ba haka Allah ya tabbatar a suratul nahl aya ta 53 wa ma bikum min ni'matin fa min Allah babu wata ni'imar da za ta same ku a nan duniya Allah ya ce face daga Allah ne saboda ka idan matsafi yayi tsafi yayi tsafi sai Allah ya ce gashi sai ya dauka tsafin ne ya bashi a'a Allah ne ya bashi idan mutumin kwarai yi addu'a sai Allah ya ce ga shi, to shi da yake ya bi sunnar mazu Allah ya gane Allah ne ya ki, sai ma Allah godiya saboda haka sa karka ɗauka don matsafi ya yi tsafi ya samu biyan bukata wannan ya nuna tsafi daidai ne da matsafin da wanda ya shiryu babu mai biyan bukatunsu in ba Allah ba abinda ibn ya faɗa kenan a littafin sa igafatul lafan yana mujallar na farko shafi na uku. yake laisa kullu man ajaba Allahu du'aahu yakunu radiyan bihi radiyan anhu ba wai dan Allah ya amsa addu'arka shikenan yake nuna Allah yana yarda da kai ba dan akwai mutumin da idan Allah ya amsa addu'ansa yau gobe ma aka yi ta ni kam yanzu na tabbata waliyi ne ni waliyi ne to ai ba wai dan Allah ya amshi addu'arka ka zama waliyi ba wala muhibban lahu wannan baya nuna Allah yana son shi wala rabiyan bi fi'lihi kuma wannan baya nuna Allah ya yarda da abin da kai saboda za a yi tsatsuba a yi tsatsuba sai a samu biyan bukata sai ka dauka kamar tsatsubar ka ta baka Allah ne ya baka kuma ya baka ba dan ya yarda da hanyar da ka bi ba ya baka ba dan yana son ka ba ya baka ba dan ya yarda da kai din ba sai ya ce fa innahu yujibul eh, eh, birra wal fajara Allah yana amsa addu'ar na ƙwarai. Allah yana amsa addu'ar banza wal mu'min wal kafir Allah yana amsa addu'ar mumini ya amsa addu'ar kafiri ko wannan shi ne gaskiya hatta kafirai da kake gani suna addu'a suna ganin biyan bukata Allah shi ke biya musu don haka akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so ai ijabar addu'a kamar duniya aka baka to amma sai annabi ya ce wala yu'ti ad illa man yuhibbu eh, Allah baya ba da addini illa man ahabba sai wanda yake son shi saboda haka yasa duk mutumin da kaga ya rike addini to Allah yana son shi kai tsaye babu ko shakka duk wanda ya rike Allah to alama ce ta cewar Allah yana son shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2714 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تفوز به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب